我。 muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na sharhin bayan labaru sai ko kun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan sai ku ji muryoyin masu saurare wato shirin ku kenan sannan kuma mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labaran duniya da farko ga kanunsu yan gwagwarmai a gaza suna ci gaba da kawo sojojin mamaya hare-hare sojojin yaman sun kai hari akan wani jirgin ruwa da ya nufi haramtacciyar kasar isra'ila trump ya ba da umarnin aikewa da jirgin ruwa mai dauke da nukiliya a kusa da rasha Tuma da yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. 'Yan gwagwarmaya a Gaza suna ci gaba da kawai sojojin mamaya har-hare. Ƙungiyoyin gwagwarmaya na Hamas da Jihadul Islami sun sanar da kai hari a kan sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila da suke yin kutse a cikin yankin Gaza. rundunonin soja na al na hamas da kuma sarayar na jihadul islami sun ce sun kai hare-hare a kan sojojin mamayar da suka shiga cikin yankunan arewa da kudancin gaza a jiya talata dakarun na kasam sun watsa wata sanarwa a shafinsu na telegram da a ciki ya kunshi cewa sun kai harhare hare ne kan 'yan mamaya a kusa da asibitin jordan a kudancin unguwar talal hawa da ke kudancin birnin gaza hakanan kuma rundunar ta kasam ta ce ta kai wani harin a kan motar soja da ta shiga cikin wata makaranta ta wato rehabatul wardiya da ke tallul hawa harin na dakarun na hamas sun ce wato sun yi wani fada na gaba da gaba da sojojin mamaya tare da kashe da kuma jikata adadi mai yawa bugu da ƙari sojojin na hamas sun tarwatsa wata tankar yaƙi ta mirkaba ta hanyar dasa mata abubuwa masu fashewa an ga jiragen sama masu saukar angulu suna sauka a yankin domin ɗaukar gawaki da kuma waɗanda suka jikata ita kuwa rundunar sarayar kudus ta jihadul islami ta sanar da kai nata hare-hare na dai a kan sojojin mamaya a arewacin birnin gaza hakanan kuma sun yi amfani da makamai mai linzami samfurin gbu da 'yan mamayar suka bari a gaza ta hanyar tarwatsa shi akan sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila da suke wucewa akan titi na takwas da ke kudancin gaza a can ma an ga jirgin mai saukar angulu yana jigilar waɗanda suka jikata da kuma halaka muhammad albarada'i ya yi kakkausar suka ga shirin trump kan gaza tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa muhammad albara ya iyacin shirin na trump a kan gaza ba komai ba ne sai ƙoƙarin tilasta larabawa su miƙa wuya su kuma rusuna muhammad albara da ya wallafa a shafin na x cewa na saurari taron manema labaru a fadar white house akan gaza amma na fada cikin damuwa mai tsanani da kuma wato akan halin da gaza ɗin take ciki da kuma makomarta hakanan makomar ƙasashen larabawan wannan yankin baki ɗaya tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa kuma ce wannan shirin ba komai ba ne sai na neman a miƙa wuya a kuma rusuna ba shiri ne na neman zaman lafiya ba har ila ya kuma yi suka a kan yadda shugaban na ƙasa amurka bai ambaci wahalhalun da falasinawa suke ciki ba a yayin jawabin da ya yi a majalisar ɗinkin duniya shirin na amurka dai ya kunshi naɗa tsohon firaministan birtaniya tony blair a matsayin wanda zai jagoranci hukumar da za a kafa a gaza hakanan kuma yin kira ga hamas da ta miƙa makamanta na gwagwarmaya sannan kuma ta saki dukkanin fursunonin yaƙi da ke hannunta sai idan an yi haka ne haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta saki fursunonin falasɗinawa da suke zaman kurkukun har abada ta kuma fara janye yawa sannu a hankali daga wuraren da ta mamaye a cikin yankin gaza to kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen hausar murar jamhuriyar musulunci ta iran sojojin yaman sun kai hari akan wani jirgin ruwa da ya nufi haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin na yaman sun sanar da kai hari a kan wani jirgin ruwa mai suna minabagarat saboda ya keta dokar hana zuwa tashoshin jiragen ruwan falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya janar yahaya sari mai magana da yawon sojojin yaman ya yi wannan sanarwar yana mai ƙara da cewa an kai hari ne dai a kan ruwan tekun adin ta hanyar amfani da wani makami mai linzami ya kuma wato sami jirgin ruwan kai tsaye yana ma cikin shirin nutsewa kakakin sojan yaman ɗin ya bayyana harin da cewa an kai shi ne dai saboda wato taimakawa al'ummar falasɗinu da ake zalunta da yi wa kisan kyashi hakanan kuma ya ce za su ci gaba da kai har-hare a kan duk wani jirgin ruwa wanda ya yi ƙoƙarin zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyoyin ruwan tekun red sea tare da yin gargaɗi ga kamfanonin jiragen ruwa na duniya da su kiyaye sojojin yaman dai sun shiga cikin masu taya ina faɗa tun bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta shirinta yaƙi da kuma yin kisan kiyashi a kan mutanen gaza shugaban ƙasar amurka wato donald trump ya ba da umarnin aikewa da jiragen ruwa masu ɗauke da makaman nukiliya zuwa kusa da rasha shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗa a jiya talata cewa ya bayar da umarnin aikewa da jiragen ruwa masu ninkaya ƙarƙashin ruwa da ke ɗauke da makaman nukiliya guda biyu da su karaci gaɓar ruwan ƙasar rasha a matsayin abin da ya kira kan dagarko trump ya ƙara da cewa a cikin kwanakin bayan nan an aiko mana da saƙon barazana daga rasha don haka na ba da umarnin aikewa da jiragen ruwa masu makaman nukiliya da shine makami mafi hatsari shugaban ƙasar ta amurka ya riya cewa ƙasarsa tana gaba da ƙasashen rasha da china a ci gaba da tsawon shekaru 25 a fagagen kimiyya da kuma ƙere-ƙeren jiragen ruwa masu ninkaya ƙarƙashin ruwa kamar yadda ya bayyana. shugaban ƙasar iran ya ce ƙasar za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen kawo zaman lafiya a duniya shugaban ƙasar ta iran masu pezeshkian ya bayyana cewa iran a yau kamar irin abubuwan da ya faru a baya za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen gina duniya da wato ba duniya da zai zamanto an samu zaman lafiya ba tare da tashin hankali ba da kuma cike da zaman lafiya da abota da tattaunawa kuma za ta iya sanya tausayi ya mamaye harshe na bai ɗaya ta hanyar yin amfani da wato ɗimbin al'adun da al'ummu suke da su ƙarshen labarin duniyar kenan. to ma sauraro bayan da aka gama jin labaran duniya zo sai a gyara domin a ji sharhin bayan labaru abin da zai biyo sa shine shirin nan na kokon san daga shi sai ku na masu saurare kenan sai mu karkare da shirin afirka yau da fatan za a saurari shirye-shiryen namu kuma da haka muke ban kwana da ku. sharhin na da Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin amurka akan makaman kungiyar hezbollah da kuma matsan lambar da take yi akan gwamnatin kasar labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin isra'ila na mamaye kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan an ga gaida manzan musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar labanan shine gamsar da shugabannin kasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharuɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman ƙungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na ma mai kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta ƙaddamar da hare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke marawa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankwaran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare kan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne ɗaya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar sayid hassan nasrullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fuad shakur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe ɗaya daga cikin manyan jagororin kungiyar wato sayid safiuddin wanda ya maye gurbin sayid hassan nasrullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilan ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya ƙungiyar hezbollah ta kawo ƙarshen ayyukan ta na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunana ƙungiyar bilhassali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi raga-raga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafasu a yankunan baya ga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin bangarorin guda uku shugaban kasa firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki daya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa kasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance da mara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun bayan da isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk da cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji akan kasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina ƙasar labanan ba musamman ma da yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu haɗari da ƙungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin ƙasashen larabawa masu ke ganin cewa dole ne a kwaɓe dukkanin makamai wanda ƙungiyar hezbollah take da su ɗin kuma ƙungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk wani cewa dai kungiyar hezbollah ba ita kaɗai ce kungiya a ƙasar labanan wadda take ɗauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a ƙasar labanan suna da ɓangare wanda yake ɗauke da makamai wanda kuma tarihin ƙasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa ƙasar labanan ƙasa ce wadda ta gino akan bangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane bangare yana da nasa bangaren da yake dauke da makamai din to amma kuma makaman kungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da kasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa kungiyar hezbollah ita kadai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ila take gudu abin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sarokarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da suka yaki da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanan baki ɗayanta a shekara 1982 kungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu kungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki daya daga cikin kasar labanan wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da kungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kare al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san me shi ba hatta su so da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakanin su da isra'ilan akwai ranar ƙin dillanci ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba ɗaya ga watan oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1214 da suka gabata rana irin ta yau takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 232 bayan hijira aka haifi imam hassan al-askari alaihi salam daga zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a birnin madina tun yana karami dai ya yi hijira zuwa birnin samarra na kasar iraki a karkashin matsin lamba da kuma tilastawa na gwamnatin abbasiyawa tare da mahaifinsa imam alhadi alaihi salam kuma tsawon shekaru goma sha uku da ya yi a wannan gari ya samu alheri da kuma tarbiyya daga mahaifinsa mai daraja barusar mahaifinsa imam hadi alaihi salam daga wani lokaci imam hassan al-askari alaihi salam ya ɗauki nauyin tafiyar da al'amura da kuma jagorancin al'ummar musulmi a lokacin imam hassan al-askari alaihi salam dolar abbasiyawa tana akan kololuwar ayyukanta na soja da kuma siyasa da kuma zaluncin da take yi a kan al'ummar musulmi imam al-askari alaihi salam yana da shekaru 28 kuma mafi yawa daga cikin shekarun nasa ya yi su karkashin kulawar mahaifinsa ko kuma gudun hijira ko kuma kasancewa a gidan kasan sarakunan abbasiyawa to sai dai kuma wannan imami mai daraja ya bada da gagarumar gudunmuwa wajen kiyaye haske na shari'a ta addinin musulunci bisa korar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tsari wanda Imam Hassan al-Askari alaihi salam ya kasance a kansa yana da gagarumin tasiri wajen bayyana hakikanin addinin musulunci bisa korowar manzon Allah da kuma ahlul bait alaihi salam ya kasance shine imami na goma sha ɗaya daga cikin imamai goma sha biyu na ahlul bait alaihi salam sannan kuma shine mahaifi ga imamul hujja al-mahdi alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 tare najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turawan birtaniya sun shiga cikin najeriya ne a ƙarshen ƙarni na 19 shekarar miladiya sannan kuma shekara ta 1914 suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda ɗaya sai kuma shekara ta 1954 najeriya ta samu ƙwarƙwarin cikin kai sannan kuma a ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1960 aka shirinta najeriya a matsayin kasa mai cikakken 'yancin cin gashin kanta tare da kawo karshen mulkin mallaka na turawan ingila a kasar a hukumance taron najeriya ta yi fama da matsaloli na juyin mulki na soja lokuta daban-daban amma daga shekara ta 1999 ƙasar ta koma akan tafarkin demokuraɗiyya har yanzu kuma tana ci gaba da bin wannan tafarki najeriya tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 1923 tana bakin tekun gini sannan kuma tana kwaftuka da kasashen benin jamhuriyar niger kamaru da kuma chadi najeriya dai ita ce kasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin kasashen nahiyar afirka inda ake kyasa cewa mutanen najeriya a halin yanzu adadin su ya kai kimanin miliyan 240 baya ga kuma kasar ita ce ta biyu a halin yanzu wajen fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kamar yadda kuma baya ga arzikin ɗanyen man fetur ɗin tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa da zinariya da kuma nau'o'in ƙarafa da wasu duwatsu masu daraja duk da cewa tarayyar najeriya tana da wannan ɗimbin arziki amma kuma tana daga cikin ƙasashe waɗanda ake lissafa al'ummar su a nahiyar afirka daga cikin al'ummomi masu fama da matsaloli na rayuwa wanda yake da nasaba da batun cin hanci da rashawa wanda ya tutu a cikin harkokin gudanarwa na ƙasar kamar da kuma hakan ya yi tasiri matuƙa a cikin rayuwar jama'a baya ga kuma masana harkokin tattalin arziki sun yi imanin cewa matakin kare darajar naira wanda gwamnatin kasar ta ɗauka a cikin shekarun baya bayan nan ya ƙara gurgunta tattalin arzikin kasar sannan kuma batun tsaro yana daga cikin wasu manyan matsalolin waɗanda suka jefa al'ummar tarayyar najeriya a cikin mawuyacin hali musamman ma yadda hakan ya shafi harkar noma da samar da shi maka kai tsaye. masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar gurguzo ta kasar china kafin wanda lokacin da bayan mika kai da kasar japan ta yi ga sojojin kawance ta jinya sojojinta waɗanda suke mame da arewacin kasar china da kuma mayakan jam'iyyar gurguzo na kasar china suka mamaye yankin da sojin japan suka mamaye daga wannan lokacin kuma aka fara yakin cikin gida a kasar china a tsakanin dakarun mao tse da kuma gwamnatin sarki chun kai ce daga karshe kuma mayakan mao sun sami nasara akan sarki chun kai wanda ya arce zuwa tsibirin taiwan akan haka a rana irin ta yau mao ya kafa gwamnatin gurguzu a kasar china wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1949 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a barkan kudur haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka gadas ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. Kamar yadda muka riga muka labarta muku a wannan litinin ce aka rufe babban taron zoron majalisar ɗinkin duniya karo na 80 a birnin New York na ƙasar Amurka. Inda shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci suka gabatar da jawabai kan halin da duniya ke ciki. yaƙin Gaza rikicin ukraine shirin nukiliyar iran da ma halin da ake ciki a yankin sahel na daga cikin batutuwan da suka mamaye taron to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na radio tehran barkan ku da warhaka mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiya masu kira da sauraron radio ta afirka dangance da wannan taro da aka yi na majalisar ɗinkin duniya to sai mu ci alhamdulillahi kasashen na afirka sun fara ganiya sun fara farfadowa sun gane ta hiyar turawan yamma to alhamdulillahi bisa ga zantuttukan da suka yi duka sun gamsar da mu kuma duniya ta fara ganewa banyamin yahu ba dan goyo bane alhamdulillahi mun jinjina mu da suka watse a lokacin da ya tashi za magana kowa ya gane duniya ta fara bashi baya saboda irin musgunawa da suke ma falastinawa ubangiji allah ya ƙara haɗa kan duniya ma gaba ɗaya da ƙasashenmu na afirka mai muku magana alkasun babali liman daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Muryar jamhuriyar musulunci an gaishe ku an ƙara gaishe ku barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Eh, mai magana Alhaji Malam Bashir babban tasha layin Difa da Magaram. Ah, ma'aji na ƙungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka rashin jihar da Magaram. Hakika muna yabawa da kawo ƙarshen wannan taro na duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi da fatan dai an tattauna abubuwan da ke damun duniyar game da irin yaƙe-yaƙe da tashi tashe-tashen hankula da ake yi musamman ma wannan yankin gaza saboda abin tausayi ne matuka game da irin abubuwan da ke wakana a yankin da fatan sun taɓo irin abubuwan da ke damun yankin da sauran ƙasashe wadda ire-iren hakan yake wakana muna fata allah tabbatar da alheri allah kuma ya zamanar da duniya lafiya gaba ɗaya eh, mai magana malam bashir babbar tasha layin difa ma'aji kuma mai bada shawara na ƙungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatu radio tehran muna muku fatan alkhairi mun barka kuna magana da halilu musa daga maraɗin allah tsoho a jamhuriyar nijar idan eh, gane da wannan zama da aka yi hakika sun taɓo inda yake da amfani galibi mai yawanci inda ya fi damun mu zancen gaza ya kamata al'ummomin gaza a masa adalci kuma yawancinsu sun tattaba zancen gaza da zancen afirka amurka wata laita na bartatu rediyon jamhuriyar musulunci ta yi na barka da mai magana ali bankula sakatare na eh, kungiyar masu kira da sauraro radiyoyi na afirka reshen maradi jamhuriyar niger na da zambara dangance da wannan maudu'i lallai ka abin da muke fata dai a ƙarshe ya kasance duka matakan da an ka ɗauka da maganganun da an ka yi wannan ƙasashe na duniya masu zalunta ƙananan ƙasashe ko kuma ƙasashen musulmi muna wata allah ya kawo ƙarshen wannan zalunci allah ya kawo ƙarshen wannan zalunci allah ya kawo ƙarshen wannan zalunci kuma allah ya hau da musulunci biskan kahirci Allah ya bayyana gaskiya abinda muke fata kuma kasashen Afirka da suka yi maganganu Allah ya sa wannan maganganun kasashen mayan kasashen duniya za su amfani da su domin kowace kasa su bata yancinta kuma a sha kananan kasashe da kasashen musulmi lahiya mai magana Ali Bankulas. Sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabir Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To dangance da wannan taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira na karo 80 a birnin New York gaskiya mun ji daɗin kasancewar shugabannin duniya daban-daban musamman inda zan mu shinshina ma shugabannin Afirka wanda sun hoto sun yi caccaka ta musamman a akan irin kisan kare dangin da Benjamin Netanyahu yake al'umma palestino Kuma jinjina ta musamman zuwa ga shugaban Mexico, jinjina ta musamman zuwa ga Premier Minister na Spain, jinjina magana ma ta musamman zuwa ga eh, al'ummar taron da suka kaurace a lokacin da Benjamin Netanyahu ya ɗauki magana wanda mutane ba su ba da goyon baya ba kuma duka sun kaurace sun yi tar Allah wadda da ma irin kala da kin jinin sama ga baki daya da haka muke fata Allah ubangiji ya hada kan duniya gabaki daya dan saboda a tunkari wannan Yahuda da suke kare rikice-rikice a doron duniya maga an kare su kuma an kawo ƙarshen su baki daya assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana a sigi isa kawun da kirawa ba malam makaranta da makarantar jamhuriyar hakika a wannan taro na majalisar nukiliya na kashi na 80 da aka yi a birnin new york an kawo duka wani abubuwa da ke cimma duniya tuwa kwarya duka wasu matsaloli da suke shugabanni sun haɗe su musamman ma sauya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin da aka yi tunda an lura cewa wannan kwamitin shine yake juya duniya kuma bai kamata ba a ce wasu 'yan tsiraran kasashe ne kadai suke tafiyar da shi kuma abin da nake kira da kasashen duniya yanzu shine su ya kamata su ga masu zartar da sauya majalisar ɗinkin duniya ba su bar ma 'yan kasashe tsiraru ba wanda suke tafiyar da kwamitin sulhu musamman ma wannan kasashe biyar ko ba na ma ce kasashe biyar ba kasashe biyu amurka da faransa ya kamata ba a ce duniya ta bar kasashe biyu suna juya duniya da su gada dama dai a zo a yi surutun banza a taron mashirin duniya kuma sai sai shekara gaba a zuwa a sai shekara gaba a zuwa a kasashe kun ga ɗaukan mataki da kanku ku daidaita majalisar ɗinkin duniya saboda haka ni a gani na hakika an haɗi amma kuma zartasawa kasashen duniya su tahi su zarta sama kansu da kansu abubuwan da suke so su zarta sama shirin duniya in ba haka ba ta da wani tasiri assalamu alaikum mai magana sagir isa kawai da kira baban san mai addama garmashin jamhuriyar Nijar huta To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Maidala boshari nan jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar hakika na gaskiya akwai wasu shugabanni da ya kamata a yaba musu musamman eh, a wanyan kasashe su turki da wayansu daga cikin kasashenmu na afirka inda suka yi kokari suka nuna halin da yan eh, uwa musulmi suke cikin yankin gaza inda kasar isra'ila take kokarin mamewa ko kuma take musu kisan gilla eh, domin hakan muke cewa wani abun a yaba musu ne kuma a karara take nuna goyon bayan amurka wanda kowa ya gani musamman a wannan zaure da aka yi na mako guda hakan yake nuna cewar kasar isra'ila ba za ta fasa wannan aiki da ake ciki ba ko muna fatan su kasashen musulmi da ma kasashen da suke tausaya wannan kasar isra'ila ya kamata a ce sun jajirce su nuna goyon bayan su ga kafuwar kasar falastin ko muna fata irin halin da kasashen mu suke ciki na rashin tsaro musamman kasashen mu na Nijar da Najeriya da ma eh, Burkina Faso da Mali za a cewa ministoci mu ko kuma wakilan da suka eh, halarci wannan taro mun ga sun tabo wannan hali da ake ciki a wannan yanki namu na kasar Sahel kuma hakan abin a yaba musu ne kuma muna fatan Allah zai kawo a kasashen namu zaman lafiya muna fatan Allah ya kawo mana sabon arziki wanda su wayannan kasashe suke ganin cewa sai doha su za a yi wani abu na ci gaba a wayannan kasashe namu na Afirka da ƙarshe nake cewa suna na Usman Medala ko shari nan gabasawa jihar da cikin jamhuriyar ta Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamhuriyar Musulunci ta Iran eh, mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga nan filin hattili Tilibiri a Jamhuriyar Niger. Game da soma taro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ruhe taro na Majalisar Ɗinkin Duniya to lallai an fafata kuma an ba da ra'ayoyi kala-kala daban-daban sai dai ai fata Allah Ubangiji wata'ala ya sa wannan taro kai ya zama taron shan shayi saboda so tamanin ce ga ana yin shi amma kusan sai a ce eh, an kasa hidda kitse daga wuta kullum dai ana nan ta hiyar tela wuri guda ya kamata a ce in an ga kuskure da wanga zama to kahin wani ai kokarin a magance wannan matsala ba a barta nan ba kuma a bar wasu kasashe wai su ne an majalisar ɗungin duniya su ne abinda suka so zai tabbata abinda ba su so ba zai tabbata ba wannan ba adalci ba ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran da farko sunana malam kabiru da ke nan mara'i dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira sauran radiyo na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan taro da aka rihi wanda kasashe eh, shugabannin kasashe da daba suka yi jawabi aka saurare su to mu dai talaka sai mu ce mun saurara ga wanda suka saurara mun gani ga wanda suka gani illa iyaka shi duk taro da ake tattara ake tattara al'umma to ni abin da nake gani wa shawurhum fil amr a zo ayi shawara cikin lamari to idan shawara aka yi shawara abin da shawara ta bada kamata ya yi kowa ya dawo gida ga abin da aka yi shawara ga manuwa to shi talaka ya gani a ƙasa amma dukiyar ƙasa ce kowace ƙasa take ɗauka ni ban ga mahimmanci wata kusan ma barace za ta taya kuma in ta barato ba a iya gane talakawa ina abin ya shiga an dai tahi an kira mutane dai an kashe kudin jirage kudin otal kudin menene dai an dawo amma talaka yanzu in kace mashi menene alfanun taron da aka yi wallahi galibi wani bai sani ba na gode mai magana malam kabiru da ke nan maraɗi don gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samun na suke dan mutane limanci birnin jamhuriyar Nijar dangance da wannan dama da aka bamu a ji ra'ayoyinmu a matsayinmu na al'umma kasashe wanda aka yi taro kalo na tamanin a kasashe na duniya suka haɗu aka tattauna. To abinda mu muke nan a nan dai a kullum fatan mu Allah sa ya yi wannan taro ya yi mai idanu sannan kuma Allah sa ya zama dalilin kwato inci na addinin musulunci da musulmin doron duniya duk taron da za a yi duk abin da za a shirya in ba allah gabanmu akwai matsala an yi taruka gaskiya ne amma abin muhimmi a nan taron da aka yi zama akwai tsoron Allah cikin abin sannan kuma an yi shi kyakkyawan manuwa sannan kuma Allah taimake mai taimake al'umma musulunci baki daya sannan kuma Allah sa dalilin samun zaman lahiya da kwanciya kan ga dukkan al'umma na duniya baki daya wannan shi shawara ta daga naku da mutane samun haske assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen wasu na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wani barkaku da yau farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijin jamhuriyar nijar jihar maradi imam ba na masu kira da saurari wanda suke reshen jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki ka daga dado irin mai tara albarka to mun ji an nemi mu shawarwari dangance da taro wanda aka yi na kasashen duniya baki ɗaya wanda aka haɗu to mu taron da muke goyon baya akan shi dukkan abubuwan da za a yi allah a sa a yi shawara wadda take za ta amfani kasashen afirka da na duniya baki daya kuma Allah ya sa a yi taro don Allah abinda duk za a yi a tantamana don Allah abinda duk za a bari kuma a bari don Allah kenan duk taron da ya kasance babu jagoranci a musulunci a cikinsa komi aka shira matukar dai ba alkhairi a ga ciki to muna roko Allah ya masa yin alkhairi da shi in kuma sharri ne ubangiji Allah ya watsar da wannan shawara wadda aka yi muna tare da naku Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar maradi hassan barka ina yi maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu boh hausa da rediyo jamhuriyar musulunci na iran hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya allah tsara jagoranci da ɗaukaka to a gaskiya kamar yadda kammala wannan taro na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na amurka to lallai sun faɗi ba sun tattauna abubuwa daban-daban abin da ke ce ma duniya ko a ƙuriya to da fatan dai za su yi ƙoƙari su aiwatar da abubuwan da suka faɗi na amincewa da ƙasar falastinu a taimaka dakatar da wannan kisan gilla da ake masu da allah mu dai fatan mu su yi ƙoƙari su aiwatar da wannan abu wanda suka amince su yi ba su yi rawa su yi tsaki da allah su jajirce a kan a dakatar da wannan abin da ke faru a zirin gasa, kuma a ba su yancin su ba a faɗa a baki ba ya kamata a mu gani a aikace ubangiji allah ya bada ikon yin adalci allah kuma ya karya kafirci da dawa kuma musulunci jamhuriyar iran kuma allah ya kara mata karfin gwiwa allah ya kara mata karfin gwiwa ya karya kafirci da wasu cece maka masu da magana alhaji usman daga wuda da tsohuwar gwamnatin kaduna najeriya ina kuma da kwafata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbare Bari shugaba na fada mazajen daga mai Nijar bugu da tsari mamba na masu kira da shirayen Afirka. Eh, lalle diskur jawa ko in ce jawabin da Prime Ministar namu na Jamhuriyar Nijar ya yi daidai. Allah ya kama muna, Allah ya kare mu, ya kare ƙasoshinmu na as ya kare mu ya kare kasosinmu na musulmi gaba ɗaya allah ya tabbatar mana alheri niger guda ce ba ta rabuwa biyu 'yan ƙasa niger mutane biyu ne mace da namiji insha Allahu wa'ansu suka ce wai gida gida dai ne an ka ta yi ko ina ka ta yi Nijar da sai ka dawo ta guda ce kuma ina kira ga an ƙasa mu ta Nijar zawon mu da suke hilin daga da wanda ba su hilin daga ba su ba su haɗin kai duk wata rasan ma a ba dawon mu gaba dai gaba dai Nijar Allah ya ɗaukaka Nijar ta mu gaba ɗaya mu duka Allah ya kare mu ya kare Nijar kinmu sunana Muhammadu Ɗanbare Bari shugaban na fada mazajen daga Nyamai Nijar. To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka a da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwan da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da alaƙa take tsakanin Sudan ta kudu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman ma dai a bisa la'akari da ziyarar bayan nan da ministan harkokin wajen ƙasar ta sudan ta kudu ya kai zuwa haramtacciyar ƙasar yahudawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin shirin da ya gabata mun bijiro da labari akan ziyarar da ministan harkokin wajen sudan ta kudu ya kai zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila inda wasu kwafan watsa labaran suka ce manufar ziyarar ita ce tattauna yadda za a baiwa falasɗinawa matsugunni da mafaka a can sudan ta kudu idan har haramtaccen ƙasar Isra'ila ta iya fitar da mutanen gaza daga cikin yankin nasu ƙasar sudan ta kudu ta fuskarta ta ƙaryata wancan labarin da kafin watsa labaru suka watsa sai dai kuma wata ƙa'ida tana cewa kora abu yana ma tabbatar da cewa akwai shi akwai wata igiya da ta kulla tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma sudan ta kudu wacce take tsakanin tabbatar da gaskiya ko kore wannan labarin wacce kawai ita ce ziyarar da ministan na juba ya kai zuwa haramtaccen ƙasar yahudawa ya kuma faro ziyarar tashi ne daga cikin matsugunin yahudawa 'yan shara wuri zauna wanda yake a yammacin kogin jordan ba daga tal abib ba zuwa wannan yankin da yi ya sanya alamomin tambaya masu yawa ƙasar sudan za ta iya kore cewa a yayin waccan ziyara an tattauna batun ba da matsuguni ga mutanen gaza ba wai don hakan ba ta faru ba ne sai dai saboda a fili yake cewa mutanen gaza ba za su bar ƙasarsu cikin sauƙi ba wannan kuwa wani zannannan batu ne wanda ba 'yan sahiyoniya kaɗai suka san haka ba har ma da duniya baki ɗaya domin kuwa yakin da babu ƙa'idoji a cikin wanda haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta a kan mutanen gaza wanda ya shiga shekara ta uku bai fitar da falasina wanda ga gaza ba gashi kuwa babu ɗanyen aikin da 'yan sahiyoniyar ba su tafka ba a kan al'ummar falasɗinu sun kashe su ko kuma suna ci gaba da kashe su ta hanyar amfani da makamai na ƙarshe ƙirar zamani wanda amurka ce ta basu sannan kuma a lokaci ɗaya suna amfani da hanyoyi wanda za a iya cewa biladama ya mance da su shine killace mutane da barinsu cikin yunwa suna mutuwa manyansu da ƙananansu a idan na'urorin ɗaukar hoto da duniya take gani sa zama ƙwarangar hallun fashi ya fice duk da wannan matsanancin yanayin da aka jefa su wanda kuma ko dutse ya fuskanci haka zai girgiza amma mutanen gaza ba su yi tunanin barin ƙasarsu ba hakan kuwa baya nufin cewa mutanen gazan ba su jin raɗaɗi da ciwo da baƙin ciki na abin da ake musu wani lokaci ma har da sautuwa saboda baƙa azabar da aka jefa su a ciki illa iyaka sun gwammace mutuwa a kan ƙasarsu ta gado da su zama baƙin da za su rayu a cikin ƙasƙanci a kowane bagire ne a duniyan nan idan ba falasɗinu ba. haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ta farko wacce ta bayyana cikakken goyon bayanta ga sudan ta kudu bayan da ta balle daga ƙasar sudan a shekara ta 2011 ta zama ƙasa mai cin gashin kanta kuma tun daga wancan lokacin ne dai ake musayar ziyara a tsakanin jami'an tel aviv da juba an kuma buɗe ofisoshin jakadanci a cikinsu. abin tambaya a nan shine wani alfanu ne sudan ta kudu za ta amfana da shi ko ta amfana da shi a baya daga wannan alakar to tun bayan da sudan ta kudu ta zama ƙasa mai cin gashin kanta mai 'yanci haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi mata alƙawla masu yawa da ba su wuce na roman baki ba ta ce za ta taimaka mata a fannonin ƙere-ƙere da fasaha da noma da kiwo to amma yanzu bayan gushewar shekaru sha hudu da wannan ƙasar ta sami 'yanci kaso biyu ne kadai na hanyoyin ƙasar da suka kai faɗin kilomita dubu goma aka shimfiɗa kwalta kuma kaso ɗaya bisa uku ne na al'ummar wannan ƙasar suke rayuwa a cikin wani abu da yi kama da walwala wato mafi yawancinsu suna rayuwa cikin talauci. gashi kuwa ƙasar tana kwance akan albarkatu wanda ubangiji ya huwace musu suna da man fetur suna da zinariya da sauran ma'adanai masu yawa kuma kaso biyu cikin ɗari ne na al'umma wannan ƙasa suke iya samun shan ruwan sha mai tsafta to kowace ƙasa dai a duniyan nan tana da haƙƙin ta ƙulla alaƙa da duk da take so ta yi ƙawance da ita domin kare nata manufofin da maslaha sai dai kuma idan za a yi hakan bisa dogaro da kyawawan halaye kar ya kasance a bisa take jinanan mutanen da basu ji ba su gani ba da take dokokin ƙasa da ƙasa a dalilin haka ziyarar da ministan harkokin wajen sudan ta kudu ya kai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila a wannan lokacin tana ƙoƙarin bayar da halacci ne ga tsarin kisan kiyashi da ƙare dangi na talabib. wannan kuwa wani tarko ne da ministan na sudan ta kudu ya fada a ciki ko kuma a ce kasar ta sudan ta kudu ma kacokau ɗinta ta fada a ciki a siyasance a yanayi irin wannan haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da abin da za ta iya baiwa sudan ta kudu domin ita ma tana fama da kanta da matsalolinta da suka dabaibaye ta kamar yadda ita ma sudan ɗin ta kudu take fama da matsalolin yakin basasa kabilanci na tattalin arziki mai haramtaccen ƙasar isra'ila za ta yi domin fitar da sudan ta kudu daga waɗannan matsalolin babu don haka abin da sudan ta yi na jinginuwa da haramtacciyar ƙasar isra'ila wato sudan ta kudu kenan babban laifi ne wanda yana da mummunan sakamako ta fuskoki da dama david gorion wanda shi ne firaministan haramtacciyar ƙasar yahudawa na farko bayan da aka kwace falastinu aka ba 'yan sahiyoniya wanda kuma shi ne shimfiɗa mafi yawancin ƙa'idoji na siyasa da kuma wato yaƙi da tsaro da haramtacciyar ƙasar isra'ilan take tafiya a kansu har zuwa yanzu ya taɓa faɗin cewa mu ƙaramar al'umma ce kuma ƙarfinmu yana da haddi don haka abin da ya kamata mu yi ne mu fuskanci larabawa ta hanyar sanin inda suke da rauni musamman alaƙa take a tsakanin ƙananan ƙabilu da ƙungiyoyin. ya zamana mun faɗaɗa wannan saɓanin ta yadda za mu girmama shi mu haɓaka shi har ya gagara magancewa abin tambaya a nan ita ce shin shugabannin sudan ta kudu suna da masaniya a kan wancan zancen na bin goriyo sun kuma fahimci cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana son yin amfani da su ne a matsayin gada wani abu wanda ba kasafai ake yin magana a kansa ba dangane da alaƙa sudan ta kudu da haramtacciyar ƙasar isra'ila shine yadda 'yan sahiyoniyar suke kutsawa cikin nahiyar ta afirka da sun baiwa haramtacciyar ƙasar tasu da samuwar ta halacci don haka sudan ta kudu tana a matsayin wata gada ce wacce 'yan sahiyoniyar za su taka su bi ta kai su kutsa cikin nahiyar afirka sannu a hankali wannan alaƙar za ta bunƙasa ta samar da sauyi a mizanin alaƙar ƙasashen larabawa da sauran ƙasashe na wannan nahiya ita kuwa nahiyar al'ummar da ke cikinta suna da cikakken goyon baya ga al'ummar falasɗinu suna kuma kare haƙoƙin falasɗinawa idan kuwa har larabawa suka yi sake to wannan lissafin da mizanin zai sauya ba tare da wani fulakwa ba wannan ziyarar ta ministan harkokin wajen sudan ta kudu zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ba komai ba ne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 كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز